shi ne zan karanto mana wannan matsaloli da nake so in karanta mana a yanzu insha Allah wanda muke magana a kai game da limancin mace shin mace za ta iya yin limanci ko kuwa ba za ta iya yi ba shi ne za mu ji malamin zai kawo mana ya kuma kawo mana dalilan shi asalin yadda ya littafin littafin ya yi shi ne ya sa mishi almujalla mai bayyana gaskiya to da ya zo daga baya kuma sai sharhin shi sai ya sa mishi al-muhalla bil athar sharhul mujalla littafin da aka yi mai ado da hadisai don ya zama sharhi ga wancan al-mujalla to a da littafin kamar tsarin littattafan fiqh ne in ya kawo kawai sai ya ja baki ya shi to da ya zo sharhin shi shi ya abin shi da kanshi kuma ya sharhi sai ya rinka kawo dalilan maganganun da ya faɗi don haka ya ce al-mas'alatul wahida wat 90 ba'da al-mi'atir rabi'a mas'ala ta ɗari da casa'in 491 tun ya ce ga wata mas'ala wa salatul mar'ati bin nisa'i ja'izatun mace ce wa mata 'yan uwanta limanci wannan ya halatta amma wala ya juzu an ta umar rijal bai halatta ta limanci maza ba to kun ga wannan maganar da ibnu hazmin ya faɗi a zahiri ta saba waɗancan hadisan kamar yadda na ce domin ga eh, cewa bai halatta ta limanci maza ba shin in ta yi sallah ta ɓaci sallah ba ta ɓaci ba sai dai kamar yadda muka ce a lura ba za a ce a ɗauko mace a naɗa ta zama limamiya ga ainihin maza ba to amma a ce misali wata bukata wani hali ya kai aka bi sallah ta yi amma a Salatan bai dace a ɗauko ta a ce a naɗa ta zama limamiyar ainihin maza ba sai ce wa huwa qawlu abi hanifa wannan magana da na faɗi daga cikin malaman fiqhu al-imam abu hanifa ya faɗe ta cewa mace za ta yi wa ƴan uwanta mata limanci ba za ta yi wa maza ba wa shafi'i hakanan za ta ainihin wa imam shafi'i ma ya mara wannan magana baya illa anna abu hanifa kariha zalika wa zalika sai dai abu hanifa ya ce ya halatta mace ta limanci ga 'yan uwanta mata amma duk da haka makaruhi ne wakalar shafi'i shi ko shafi'i sai ya ce bala hiyar sunna a ta yi limanci kai tsaye kawai shine sunna ba tare da karhanci ba wa mana amalikun min zalika imam maliku ya ce gaba ɗaya ma bai halatta ba kar mata sake ta yi ga 'yan uwanta mata kala aliyu sai shi aliyu mai littafi kenan al'imamu aliyu ibn hazmin ya ce amma man uhunna min imamatin rijal amma hana ainihin wato mata game da cewa su yi wa maza limanci fali anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama akhbara annal mar'a taqfa'u salatar rajuli saboda annabi ya bada labarin cewa in mace ta wuce ta gaban namiji yana sallah ta yanke sallah shi ta lalata mai sallah to yayin da ya zama za ta bata maka sallah wucewa gaba kawai in ta yi ta dan wuce ta gilma ina kuma a ce tana tsaye kana binta to sai ce to kun ji fuskar da ta sa ya ce bai halatta mace ta yi mazalimanci ba wa anna mawqifa hafiz salati khalfar rijal asali ma aka ce in za ta bi maza sallah ita a can bayan maza take tsayawa wal لا بد له من التقدم at-taqaddumi amama al-mu'tammina limami ko babu makawa dole ya zama yana gaban mamun shi aw min al-wuqufi an yasari al-ma'mum idza lam yakun ma'ahu ko kuma liman ya zan yana hagun ainihin wato mamu in ya zan su bi suke sallah la budda ko dai liman ya zan yana gaba ko kuma ya zan liman yana hagu mamu yana dama in su biyu kadai suke sallah sai ce falau taqaddamatil mar'atu amama ar-rajuli laqata'at salatahu wa salataha da ko kuma laqata'at salatuhu wa salatuha da a ce mace za ta shige gaban namiji tana limanci to da sai a ce sallar shi namijin ta yanke ita ma matar sallar ta ta yanke duka sun yi asara wa kazalika law sallat ila jambi haka nan da za ta tsaya gefen shi tana sallah lita'diha al Lazi alladhi umirat bihi saboda ta ketare haddin inda aka ce ta tsaya faqad sallat bi khilafi ma umira dan haka tayi sallah sabanin yadda aka umarce ta kenan wa amma imamatuha an-nisa amma mace ce wa yan uwanta mata limanci fa innal mar'a la taqta'u salata al-mar'ati idza sallat amamaha aw ila janbiha abin da yasa muka ce ya halatta mace za ta iya wa yan uwanta mata limanci saboda mace in ta shige gaban uwanta mata ko ta tsaya a dama da mace yar uwarta ta ne mata limanci ba ta bata mata sallah ba walam ya ati bilman imin zalika qur'an wala sunna kuma ba a samu qur'ani ko sunna ingantacciya wadda suka zo suka yi hani game da mace tewa yan uwanta mata limanci ba wa huwa fi'lu khairin kuma limanci aiki ne na alheri wa kad qala ta'ala Allah kuma ya ce waf'alul khaira ku aikata alheri <laughs> kaji ko sai ce wa huwa ta'awunun alal birri wa kuma limanci taimakawa juna ne wajen ainihin bin Allah da tsoron Allah domin kuka haɗu kuna sallah a jama'a madadin a sami lada ɗaya to za ku samu cikakken lada ashirin da biyar ko da bakwai sai ce wa kazalika in azinna wa aqamna fa huwa hasanu lima zakarna yace a ƙarƙashin wannan magana da muka faɗi inda za a samu mata su kiran sallah ko su iqama abu ne mai kyau babu laifi to duk zai kawo dalilai akan haka to me dalilan to yanzu fiqhu kenan ya kawo ina dalilan shi sai ce haddasana muhammad bin sa'id bin nabat haddasana ahmad bin abdul basir haddasana qasim bin asbagh haddasana muhammad bin abdussalam al-khashni ko al-khushani haddasana muhammad bin musanna haddasana abdurrahman bin mahdi an sufyan al-thawri an maisarat ibn uh, hubay bin nahdi wa huwa abu hazim al hanafiyya wata mata mai suna ritsatul hanafiya tabi'i tabi'iyya ce ta ce anna aisha ta ammat anna aisha ta ummul ummal mu'minina ammat hunna fil farida aisha uwar mu'mine ta yi musu limanci a cikin sallar farilla kun ga wannan nassi ne da ke nuna ga mata annabi aisha ta yi limanci a cikin sallar farilla sannan sai da ya kawo isnadi akan haka dalilai akan haka tare da mazajen shi قال حدثنا يونس بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين دقى عائشة أور مؤمنين حر ويو أكتي أنها أمت النساء تاي وما تالي منتي في صلاة المغرب أسلم مغربا faqamat wasahunna sai ta tsaya a tsakiyar su wa jaharat bil qira'a kuma ta karatu a bayyane yanzu kun ga wannan asarin ya amsa mana tambaya biyu za ta iya limanci ga 'yan uwanta mata kuma karatu inda maza ke bayyanawa ita ma za ta bayyana domin gashi an ce wa jaharat bil qira'a ta bayyana karatu wa bihi ila yahya ibn sa'id yace da dai wannan isnadin da ka ji har zuwa kan yahya dan Sa'idu al-qattan an sa'id ibn abi aruba an qatada anna ummal hasan bin abil hasan haddathathu wata mata mai suna uwar hasan yar baban hasan ta ba su labari su sukata da ta ce anna umma salamata ummal mu'minina lallai ummu salama uwar mumine matar annabi sallallahu alaihi wasallama kanat ta kasance ta ne musulmanci a watan azumi wa taqumu ma'ahunna fi saffi sai ta tsaya tare da su a cikin sahu haka mata ya kamata in za su yi limanci madadin liman da yake ketarewa can ya tsaya to ita limamiyar sai ta tsaya a tsakiyarsu tsakiyar sahun farko to sai dai an ce zai ta dan fito kaɗan don a iya gane ita ce liman kala aliyun aliyun ya ce ita ba wannan ainihin wato waccan mata da muka ji ta karanto wannan hadisi daga ainihin aisha da aka ce uwar hassan yar baban hassan kuma ko shin mutuniyar kirki ce ko kuwa sai ya ce hiya khayyira mutuniyar kirki ce mutuniyar alheri ce sikatu sikat sai ce wahadi wajen inganci to kamar gwal yake kamar zinare sai kuma ya sake cewa haddasana hammamun hammamun anan bilha haddasana ibn mufrijin haddasana ibn al haddasa haddasana dabari haddasana abdurrazzaq an ibn jurayjin an ata'in qala ata'u yace tuqimul mar'atu li nafsiha mace in ta zo za ta yi sallah za ta tawa da kanta iqama wa qala tawus tawus yace kanat aisha ummul mu'minin ta'zinu wa tuqimu aisha ainihin ta kasance ainihin wato tana kiran sallah kuma ta yi ikama haka bai haki ya ruwaito wannan cewa ita ce limamiya sai ta tsaya ta kira sallah sannan kuma ta zo ta yi ikama kuma ta shige ta ja su a wannan sallar wa bihi ila abdurrazzaq an sufyan ath sauri an ammar ad-duhni an hujaira بنت حسين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا har wa yau dai gashi aka sake cewa ummu salama wannan mata mai suna hujera ta ce ummu salama ta yi mana limanci a sallar la'asar kun ga farilla kenan kuma ta tsaya a tsakankaninmu a tsakiyar tsakiyarmu ruwinahu aidan min tsariki waki'in malam aliyu ibn hazmin ya ce har wa yau dai wannan hadisi mun ruwaito shi a ainihin ta hanyar waki. an sufyan bi isnadihi daga sufiyan asauri da da shi wa an ibn abbas sahabi ibn abbas ma yace ta ummul mar'atun nisaa wa taqumu wasahunna ya halatta mace ce wa ƴan uwanta mata limanci kuma ta tsaya a tsakiyarsu wa an ibn umar daga ibn umar annahu kana ya'muru jariyatan lahu ta ummu nisaahu fi ramadan ibn umar yana da wata baiwa ku yanga sadaka sai ya sa ta ce wa ainihin matan shi limanci a watan azumi وعن عطاء ومجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف waɗannan manyan malamai cikin tabi'ai a ta'u da mujahid da alhassan basri suka ce suna ganin halal ne daidai ne in mace tewa 'yan uwanta mata limanci ko a farilla ko a nafila sai ta tsaya a tsakiyarsu a ainihin cikin sahu wa'anin naha'i wa sha'abi haka nan daga al'imamin naha'i da sha'abi su kuma suka ce la ba'asa bi an tusalli al mar'atu bin nisa babu laifi mace wa yan uwanta mata limanci fi ramadana a cikin watan azumi wa taqumu wasahunna sai ta tsaya ainihin a tsakiyarsu qala aliyu sai shi aliyu mai littafi ibnu hazmin sai ya ce wa qala al wa sufiyanu sauri wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rawi wa ishaq ibn rahawai to asalin malaman hadisi suka zo ishaq dan rahawai duk wani suna da ke da rahawai sai su cire wannan waihi din saboda mummunan suna ne harshen farisanci ne yana bayuwa zuwa ga murya ko kururuwar shaiɗan ko makamantan haka don haka malaman larabci sai su tabbatar da shi kamar siboyi amma malaman hadisi in suka zo a isnadi sai a ce ishaqa dan rawiya sai a lalata karshen sunan dan kar ya zan wata muguwar kalma ta fito a cikin magana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa abu saurin da abu saurin waɗannan dukkansu malaman fiƙihu ne daga cikin tabi'ai to abin da yake damun mu jama'a wallahi ba mu san malaman fiƙihu ba ne mu da an ce malaman fiƙihu sai fa nan gaskiya malaman fiƙihu ne ba wanda yake shakka akan amma kafin su akwai wasu manya daga sahabbai da tabi'ai shi yasa zaka ji yanzu za mu zo mu karanta hadisin magana jilsatul istiraha zaka ji in aka zo za a ce Abu Humaydin Sa'idi yana zaune cikin sahabbai goma sai ka ji an ce har ma da Abu Qatada mai yasa wai dan ka dauka taron yuyuyu ne kawai ana nuna maka kwararrun malamai ne na fiqh ma da wani gogaggen malamin fiqh cikin sahabbai to amma mu da an ce malaman fiqh sai mu fara tunanin waɗannan na ƙarshen mu san cewa cikin sahabbai akwai malaman fiqh cikin tabi'a akwai malaman fiqh cikin atba'u tabi'ina akwai malaman fiqh su ne su imamu malik to daga nan kuma sai aka fara ƙasa ƙasa har aka zo kansu wannan mai iziya ne mai risala mai askari mai kurtabi mai duk waɗannan malaman fiqh ne to gashi yanzu manya-manyan ainihin tabi'ai daga cikin malaman fiqh aka ce an samo daga gare su suka ce me yustahabbu anta ummal mar'atun nisa'a mustahabbi ne an so mace ta wa mata yan uwanta limanci wata qumu wasahunna kuma sai ta tsaya a tsakiyarsu mun gane wannan da kyau ma'ana yanzu ashe a ce gidan mu mata da yawa madadin a bar matan nan wannan ta ga dama ta yi sallah wannan bata ga dama ba wannan ta ga dama ta yi da wuri wannan bata ga dama ta yi sai a ce an tattara su gaba daya wance kin fi su iya karatun alkur'ani kin fi su sanin fiqh kin fi su sanin addinin musulunci kina da kula da kamewa da mutunci ke ce limamiyar su to in aka zo to wance ke ce ladaniya ina ma'anar ladanci ai ba lasifika za ku sa musu ba ai ba buɗe murya za ta yi duk duniya ana jin ta duk makwabta ba a'a kiran sallan nan da aka ce da kira'an nan da aka ce za su yi a bayyana fa ba wai ana nufin za su yi ne irin yadda mu maza muke ba shi yasa kaga mai risala ya fassara sai ya ce wal mar'atu dunar rajuli fil jahari ya ce mace tana ƙasa da namiji ne a wajen bayyana karatu bai ce akasar rajuli ba bai ce akasi ba ya ce ƙasa tutun da aka ce ƙasa ma'ana yanzu kai in ka zo Allahu akbar Allahu akbar misali a to ita ba haka za ta sai ta Allahu akbar Allahu akbar misali yadda matan da ke kurkusa din nan za su san to lokacin sallar su ta azhar yayi za a yi sallah karfe 1 da rabi to yanzu karfe 1 da kwata kowace ta kinza ina fatan mun gane to kaga sai ya zama an tarbiyyantar da mata akan abubuwa yanzu akwai abubuwa da dama mun karanta a nan cikin ahkamul jana'iz kuma za mu sake karantawa insha Allah cewa ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama sanda ainihin sahabi ya rasu a wannan abdurrahman bin aufin kowa ne sai suka ce a shigo da gawashi cikin gida su yi mishi sallah to ba wanda ya ga sun yi bakon aiki inna ma surutun da aka yi musu shine da suka sa aka shigo da gawar ta masallaci ta ƙetare ta shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam don daga masallacin annabi akwai kofa da ta shiga ta hanyar ɗakin aisha to sai suka ce a shigo da gawar ta cikin masallaci ta ƙetare to mutane sai aka yi ta surutu yau matan annabi sun yi bidi'a matan annabi yau sun saba addini sun kawo sabon sun shigar da gawa an wuce da ita to ba ana aibanta su akan sallar ba ne sai aisha ta ce kai jama'a wace irin mantuwa kuke da ita wace irin gaggawar mantuwa kuke da ita sha nake 'ya'yan bai ba da wane da wane da suka rasu su biyu a cikin masallaci annabi ya kawo gawa su yi musu sallah a cikin masallaci annabi ya salla gawa mu dan mun ketare da gawa kawai sai a ta mana surutu to akwai hadisi ne da annabi yake cewa wanda ya sallar gawa a masallaci fala shay'a lahu to fala lahu din nan sai wasu suka ainihin ɗauke shi da wata ma'ana duk sanda wani abu ya shiga kwakwalwarka to in wani akasin shi ya zo sai ka yi ƙoƙarin murɗa wannan ya daidai da na ƙwaƙwalwa ka to matsalar da ke faru mutane sun ɗauki cewa yin sallar gawa